shugaban hukumar ya ce abin takaici ne ma duk da cewa yan gudun hijira sun shafe fiye da shekara guda amma babu wani taimakon ku zo ku gani da gwamnatin jihar ke basu daga nan ko sai ya bukaci yan gudun hijira ne da su kwantar da hankulansu. da gwamnati yana so ya yi yanzu a yi maku gidaje sabo in kun koma za ku ku zauna a ciki ne. Yawan ku da an kunna gidan kudin na nan so da gwamnati ya kamata ginin gida ne. To sai dai kuma tuni ma gwamnatin jihar ta mai da martani game da wannan suka da hukumar kare haƙƙin na adam ke yi mata na rashin kulawa da 'yan gudun hijiran. Mr. Anthony Dambura shine ma kwamishinan yada labaran jihar Taraban. Ko kawon da suka yi nan ba kyautata mana ba. Yawancin muna bayarwa sannan kuma su ce sun takoka takoka kamar yaya ko kun ji ko su cewa sai da gwamnati ta ba ma Taraba na assistant cewa ba ma yan gudun hijiran nan sannan mun kimo ba su. Kaga ya kamata a duba in ana ya kamata a duba bakin gasar ne. Mu muna gurgudun kokarinmu a gwamnan muna taimaka musu gurgudu amma kuma mu muna roka cewa ya kamata gwamnatin tarayya ta zo ta dubi yanayin da waɗannan mutane suke su dan kara taimako a kan taimakon da mu jihar Taraba take ma waɗannan dun ban da abin da mutanen Taraba sai take musu ba Kawo yanzu ma dubban yan gudun hijira ne ke warwa zai a ciki da kuma wajen jihar kamar da na gani a garin Bantaje Donovan. mu ne wannan masifa da bala'i ya rintsa da mu yaran mu ba lafiya waɗansu ma bamu san inda suke ba an karkashe mana iyalan mu mazajen mu aikin wahala ma sun tafi sun bar mu sun bar mu da yaya waɗansu ma sun saki matan saboda ba abin da za su ciyar da su mun zo mun taro a bantaje muna mun tasar mu kusan dubu goma sha ɗaya a nan garin bantaje wallahi muna cikin mawuyacin hali domin tun da muka yi hijira muka dawo cikin bantaje ba wani tallafi daga karamin hukuma ko jiha ko kuma ta tarayya da ya taba cin mana illa iyaka lokacin da muka zo muka tsinci kanmu a cikin wasu firamare guda biyu a bantaje muna ta ɗiban sanyi muna ta ɗiban sauro ga ruwan sama a nan har lokacin Allah sa ana hutu 'yan makaranta sun tafi hutu amma bayan sun dawo hutu shi kenan malamai suka ce mu nemi yadda za mu zauna muka rasa yadda za mu da rayuwarmu. To kowane tallafi shugabanni ke baiwa waɗannan 'yan gudun hijira? Dr. yaya Abubakar shine hakimin garin bantajen ita wannan masarauta kuma ta iya kokarinta ta gani cewa ta nemo masu wurare inda aka sa su suna makale so saboda haka muna roko wayannan gwamnatocin wayanda suke taimaka wannan su taimaka ma wayannan yan gudun hijira saboda su rasa gidajensu su rasa yan uwansu su rasa ainihin iyalinsu hakimin garin bantaje kenan a kudancin jihar taraba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a Najeriya.